الأيتام وإفشاء السلام وصلة الأرحام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اعتز بالله فأعز وانتصر بالله فنصره وتوكل على الله فكفاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اليوم ودع المؤمنون موسما عظيما فاضلا فلنا وقفات نقفها في هذا الموقف العظيم أولا ينبغي لمن أتم أي عبادة من العبادات أن يختمها بالاستغفار والشكر على التوفيق كما يكون الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لما يليق بجلاله وكبريائه انتهى كلامه رحمه الله ولهذا قال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه فتختم به الوضوع والصلاة والحج وقيام الليل وتختم به المجالس فإن كانت مجالس, مجالس ذكر كان كالطابع عليها وإن كانت مجالس لهو كانت كفارة لما حصل فيها وكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأنصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة فإن صدقة الفطر طهرا للصائم من اللهو والرفث والاستغفار يرفع ما حصل يرفع ما حصل من الخروج في الصيام باللهو والرفث ثانيا الإكثار من الدعاء بالقبول فقد مضت الأعمال الصيام والقيام والزكاة والصدقة وختم القرآن والدعاء والذكر وتصطير السائل وأنواع البر التي حصلت والعمرة التي قام بها الكثير لكن هل قبل العمل أم لا فالله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وكان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده فهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعطي ويخشى ألا يقبل منه يتصدق ويخشى أن ترد عليه يصوم ويقوم ويخشى ألا يكتب له الأجر قال بعض السلف كانوا لقبول العمل أشد منهم اهتماما بالعمل ذاته ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وعن فضالة بن عبيد قال لأن, لأن أكون أعلم أن الله تعالى قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتكبل الله من المتقين مع أن على المسلم أن يحسن ظنه بربه وأنه غفور رحيم جواد كريم يقبل عمل العاملين المخلصين ويعفو لطالب العفو الصادقين فيسير العفو في طريقه إلى الله تعالى بالخوف والرجاء متأسيا في ذلك بهدي الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلا أنه يستلف الإصابة بالغرور وبالعجب وتمتلع نفسه فيها وفخرا ثالثا يجب الاستمرار على الطاعة بعد رمضان فالذي يتق الله حق تقاته يواصل على الطاعة والعبادة والله تعالى لما ذكر صفات المؤمنين في القرآن لم يقيدها بوقت ولم يخصها بزمن فهم باستمرار يفعلون ذلك وليس قيام رمضان فقط وهكذا من سائر صفات المؤمنين والسبب أننا مطالبون بالعمل إلى الموت بأمر الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين هو الموت وقال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته فلا بد من الصبر والمصابرة على الطاعة ولعله لهذا السبب شرع لنا صيام الست من شوال حتى لا تنقطع العبادة الجميلة من عبادة الصيام واعلموا أن الاستمرار في الطاعة والعبادة سبب لحسن الخاتمة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت أخرجه الإمام أحمد وإن من علامات قبول الله تعالى لعمل العبد أن يوفقه ليتبع الحسنة الحسنة بعدها ويواظب على فعل الخير ويلزم طريق الاستقامة والهداية كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم رابعا إن الوقت الذي يأخذ رمضان هو وقت لشكر الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ومن المعلوم أن الانقياد بعد الطاعة ليس من الشكر للموفق للطاعة لله جل وعلا بل حقيقة الشكر أن يعمل العبد بالطاعة ويجتنب المعاصي أما من كان حاله بعد رمضان كهذه قبله فهو وإن أقبل على الطاعة في هذا الشهر إلا أنه سرعان ما يمكث على عقبيه ويعود إلى المعاصي والذنوب ويخدم الطاعات ويقترك ما حرم الله ويتبع الشهوات ولا يكون سمعه وبصره وجوارها وأقواله وأفعاله وأمواله وأهل المحرمات فهذا لا يزداد من الله إلا بعدا وبئس قوم هذا ديدنهم والوقفة الأخيرة هو النداء للدعاء لبلدنا أن يحفظه الله تعالى من كيد الأعداء وأن يرزقنا بالأكفاء من الولاء فنسأل الله تعالى أن نكون من المتقبلين اللهم تقبل منا جميع أعمالنا يا ربنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قبل عمله في رمضان اللهم تقبل ما حصل من العمل واغفر لما نوفر لنا الخطأ والتفسير والزلل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tajatar da mu zuwa ga yi masa da'a a wata mai albarka na Ramadan ya ba mu tawfiki da dacewa wajen ruku da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ya hore mu a cikin irin waɗannan kwanaki na idi da ake murna cewa mu isar da iktari ga marayu da marasa ƙarfi mu daidaita sallama mu da zumunci ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi ka ne wanda yake ba shi da abokin tarayya ina ce dawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Shi ne wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ko ya ɗaukaka musulunci da kiransa da dawarsa Allah ya tsira da aminci ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har ranar tashin alkiyama baya ka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yayi dokokin Allah mu yi aiki saboda abin da yake gabanmu na gamuwa da Allah da hisabi Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyaye wannan rana wacce za ku koma zuwa ga Allah a cikin ta thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat kowanne rai kuma a cika masa abin da ya aikata wa hum la yuzlamun kuma ba za a zalunci kowa ba yan uwa musulmi a yau ne muke ban kwana da wata mai albarka wata mai cike da tarin alkhairi wata ramadan a bisa wannan ne muke tunatar da kawunan mu waɗannan al'amura muhimmai kamar haka abu na farko duk yayin da mutum ya gama aikin ibada duk da musulmi ya yi wata ibada ya gama to ana so ya biyo bayanta da yawaita istighfari istighfari a ƙarshen ibada abu ne wanda yake haka manzon Allah yake aikatawa sallallahu alaihi wasallam domin godiya a bisa tawfiki na yin wannan aiki da. da kuma neman yafiya a bisa kurakurai da ka iya faruwa a cikin wannan aiki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin dukkan ayyuka yakan gama su da istighfari ibn qayyim Allah ya masa rahama yace wa arbabul azaimi wal basair ma abuta azima da basira ashad ma yakununa istighfaran aqib al-ta'at suna yawan maimaita istighfari idan sun yi wata da'a li shuhudihim tafsirahu fiha domin duk mutum ya san kamar yadda bahaushe ke tatar ne bai cika goma duk lokacin da ya aiki zai iya yiwa ya yi tafsiri a cikin wannan aiki bai yi shi yadda ya kamata ba wa tark alqiyam lillahi biha kama yajibu bi dalali wa kibra'i kuma zai iya yiwa bai yi abinda da Allah yake so ba cikakken abinda da Allah yake so a cikin wannan aiki saboda haka sai ya yi istighfari yawaita istighfari domin ya zamo ya cike masa gurbi na kuskure da ka iya faruwa shi yasa Allah ta'ala ya ce a cikin alqur'ani fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi istiqama ma'ana ku bi Allah cikin duk abin da Allah ya hore ku sannan kuma ku nemi gafara Allah duk abin da zaka yi na istiqama na aikin alkhairi ka biyo bayan sa da istighfari shi yasa za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama alwala sai ya yi addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيتي اللهم اجعلني من التوابين ياي الولاء كما ينا نيما الله يسعي cikin masu yawan tuba waj'alni min al-mutahhirin haka in ya gama sallah sai ce astaghfirullah astaghfirullah haka ragowar ayyuka a inda ake zama ake tattaunawa ana gamawa da istighfari saboda zai yi wa kuskure sai a nemi yafiyar Allah to haka ya kamata mummuni ya aikata bayan kammala azumin wata ramadan a yawaita istighfari Umar ibn Abdul Aziz khalifa Allah ya masa rahama lokacin da aka kammala azumin wata ramadan sai ya aika da takarda ga gwamnoni na wannan lokaci yana umarta su cewa su cika wannan ibada da ba da sadaka da istighfari sai yadda fa inna sadaqatal fitr tuhra lit-ta'imi min al-lahwi war-rafath in an ba da sadaka to zai zamo kankara ga kurakuran bawa na allahu wato irin abin da aka samu na kusakurai da kuma harrafas sannan sai ce wani istighfar sannan a yawan ita istighfar shi kuwa yarka ma hasala min zukuru dan ya dinke guraben da aka samu na wato kuskure to siya a azumi haka ya aika da takarda cewa an sanar da mutane su yawaita istighfari bayan an bada sadaka abu na biyu bayan mutum ya yi ibada sai kuma ya roƙi Allah karba wannan kuma muhimmin al'amari ne ba wai a yi ibadar ba a'a kuma a roƙi Allah ya karbi ibada idan mutum ya aiki gina alkhairi to ya roƙi Allah domin Allah ta'ala yana karɓar aiki ne a wajen bayinsa masu takowa dan ya ce inna ma yatakabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana karba aiki ne kadai innama kaga a adatu asrin ce, an iyakace ba a wajen kowa ake karba ba sai a wajen almuttaqin to kaga wannan yana nuna in kai aiki roki Allah ya karba maka aikin domin Allah yana karba aiki ne a wajen almuttaqin shin kana cikin su eh haka ake sare haka ake fata amma ka roki Allah karba aiki salaf magabata na gari sun kasance suna ijtihadi wajen aiki iya abin da za su iya yi wajen kyautata aiki sannan kuma sai su himmatu wajen roƙon Allah Allah ya karba aiki shi yasa Allah ta'ala ya ce alladheena yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila wadanda suke bayar da abin da aka ce su bada amma duk da aka suka san suna cikin tsoro nana ya take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su wane ne waɗannan an ce ku yi sun yi amma tsoro shi ne masu laifi ma'ana mutum yana aikin alheri kuma yana laifi yana tsoro kada aikinsa na laifi ya hana karɓa aikin alherin sai ce ba haka ba ne a'a za su yi sallah za su yi azumi za su yi aikin alheri sannan kuma zukatansu suna tsoro kulubun wadila annahum ila rabbihim raji'un cewa an karɓa ko ba abin yake to wannan su ne bayan Allah na gari waɗanda za su yi aiki kuma su tsaya su dage wajen roƙon Allah Allah ya karba yake wani daga cikin magabata yana cewa kanu li qabuli al-amali minhum ihtimaman bil amal zati magabata na gari sun kasance roƙon Allah su cewa Allah ya karba aikin sun kuma yawaita yi da dagewa akan yin aikin shi kansa saboda suna ganin in ka yi aikin tabbas yi aiki amma an karɓa, ka yi ta roƙon Allah Allah ya karɓa aiki shi yasa suke dagewa wajen roƙon Allah bayan an yi aiki kuma Allah ya karɓa aiki shi yasa yake cewa ba ku ji ba Allah ya ce inna ma yatakabbalu Allahu minal muttaqin fadala ibn ubayd yace la an la an akuna a'lam da a ce zan sani a sanar da ni annallaha Allah kad takabbala minni miskala miskala habatin khardal ahabba ilayya min ad-dunya wa fiha da za a bani labari a ce ga wani aiki da nayi misalin bakin allura bisa kankanta shi amma a bani labari Allah ya karbi wannan aiki da ni bukata ta tajiya ba dan komai ba sai saboda Allah yana cewa innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin duk da cewa mummuni yana ihsanu zambillah yana kyautata wa Allah da cewa Allah ya ce ya yi kuma yana fata Allah ya karba amma duk da haka baya gururi baya rudarsa cewa ai na yi, eh da kai kuma yaya kake jin aikin kayi shi yadda Allah yake so ko akwai kurakurai ko ma Allah bai karba aikin ba saboda wani dalili to saboda haka shi yasa magabata suke da jin tsoro bayan sun yi aiki kuma sai su dage wajen roƙon Allah Allah ya karba ayyukan nasu duk da cewa suna imani da karamci na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake yayi alƙawari in dai mutum ya aiki da ikhlasi yadda Allah yake yace ayi za zai karba yake shi yasa Allah ya ba mu labarin bayan Allah gari annabawa manya manyan bayan Allah yace innahum kanu sari'una fil khairat suna gaggawa su kan wajen aikata alheri wa yad'unana da'unana ragaban wa rahaba suna kuma roƙonmu suna masu kwaɗayi cewa abinda suka yi Allah ya karba ya ba su sakamakon aikin sannan tana jin tsoro bisa ta iya yin kuskure a cikin aikin ko kuma Allah ba zai karba aikin ba wa kanu lana khashi'in kuma suna tsoron Allah saboda haka mummuni baya ruduwa da abin da yayi a'a yana kaskantar da kansa yayi aiki kuma yayi fata Allah ya karba aikin nan abu na uku wajibin dorewa akan aikin alkhairi domin haka Allah ta'ala yake so bawa ya zamo yana kan aikin alkhairi a duk rayuwarsa wanda ya samu kansa a wata ramadan wata mai albarka ya yi azumi ya yi sadaka ya yi sallar ya ci yadda mai azumi ya yi ayyuka na alkhairi to so ake bayan azumi ya dore akan waɗannan ayyuka na alkhairi domin Allah ta'ala ya umarce mu a cikin alkur'ani yace mu bauta mata har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har ya zo maka malamin ka ce al-yaqin ana nufin mutuwa kuma Allah ta'ala yake rabbus samawati wal ard Allah shine mahalicin samai da kasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su sai ce fa'budhu ka bauta wa Allah wanda shi ya halicci sama da kasa yake mallaka su da abin da ke cikin su sai ki wasabir li ibadatihi kaga bayan yace ka bauta mata? bai tsaya ba sai ce kuma je ka doge ka dage ka yi istibari ka tsaya akan bautar Allah ta ba wai bauta Allah ana yi a lokaci a yi a ce a daina ba a'a zaka ci gaba da dorewa wasabir li ka dore akan bautar Allah subhanahu wataala to wannan yana da matukar muhimmanci ga dukkan mai hankali idan Allah ya masa tawfiki ya samu dace a wata ramadana ya dage ya yi ta sallah ya yi bayan azumi ya yi aika alheri to yana fata kuma ya dore akan wannan dama dai shi ne makasudin azumi kamar yadda Allah ya faɗa da la'allakum tattaqun takawa ne dorewa akan tsoron Allah yi masa biyayya cikin umarni da ne tattar abin da Allah ya hana to in mutum ya samu wani tarbiyya to kuma sai ya tsaya akai ba zai kauce ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa saboda haka yana daga cikin alama ta husnul khatima kyakkyawar cikawa dorewa akan aikin alkhairi duk wanda ya dore akan aikin alkhairi bai daina ba to ana yi masa kyakkyawan fata ya samu husnul khatima dan ne saboda hadisin da Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza arada Allah bi 'abdin khairan in Allah yana nufin alheri da bawa ista'mala sai ya aikatar da shi ista'mala قالوا سابقك يا رسول الله وكيف يستعمله نيما أنرجي استعمله قال سيدي وفقه لعمل صالح قبل الموت زي تاتد الشيء تأيكن الهيري دب دا متوسع سيدك أكا أيكن الهيري تسود أكا دوري وأكا أيكن الهيري علامة لي تشي وإن شاء الله لا أسامك الجاوة كرشي سنوكما dorewa akan aikin alheri alama ce ta kabuli cewa aikin naka ma ya samu ainihin karbuwa don magabata suna cewa alamar karba aiki shine alhasanatu ba'daha bayan ka yi kyakkyawa ka dore da kyakkyawa ka dore da kyakkyawa to kenan Allah ya datar da kai akan wancan aikin ya karba kuma datar da kai akan turawa domin Allah yake wallazina tadaw zada hudan wanda suka shiriya Allah zai ƙara musu shiriya akan shiriyarsu me ma'anar zadan shi ne ci gaba da dorewa akan yankin alheri kaga ya tabbata kenan sun samu shiriya wallazina hadadu zadan hudan wa atahum ta zau da haka dacewa akan dorewa akan aiki shine ma'anar alamar cewa a wata aikin ya karbu domin Allah ya datar da kai a wancan kuma ya ƙara ɗora ka akan ci gaba da yankin alheri abu na hudu mu sani cewa in an gama azumin wata ramadana abin da zai biyo baya shine godiyar Allah godiyar Allah kuma shine bayan dorewa akan aikin alheri kuma da nisantar abin da Allah bayan su wani duk milul iddata Allah yake ku cika adadin kwanaki da aka shar'anta muku yin wannan ibada wani duk kabirullah ala ma hadakum ku rika kabbara kuna girmama Allah a cikin wannan shirya da yi muku sai ya ce wa la'allakum tashkurun dan ku yi wa Allah godiya bisa ni'imar ta gare ku godiya shine dorewa akan da'a da nisantar hani duk wanda ya dawo kan aiki na sabo bayan da da azumi ya ce ya aje bayan da azumi ya je na aikatawa aka gama azumi ya dora aikin sabo to wannan yana nuna ba muwaffaqi bane bai samu tawfiki ba a cikin abin da ya aikata a wata ba. domin bai yi wa Allah godiya ba godiyar Allah shine bayan dorawa da biyayya da kuma nisantar hani shine haqiqatu shukr an ya'mal al-'abd bi ta'ati wa yajtanib al-ma'asi dole in kai da'a kuma ka nisanci hani amma dawowa kan sako a ce an gama ramadana shikenan an koma ruwa su wannan hasara ce babba hasara ce babba kuma wannan alama ce ta tabewa kamar yadda aka faɗa cewa dorewa akan aikin alheri alama ce ta taufiki to kuma komawa aikin sabo alama ce ta tabewa mutumin da ya koma irin abin da yake mara kyau na aikata abubuwan da Allah baya so bayan da ya daina a wata ramadana to ya nuna cewa ainihin a wata ramadana ma zuciyarsa bata gyaru ba dan gashi ya koma aikata abin da Allah baya so Allah ya tsare wajibi ne a nisanci zaben Allah ba a so mutum ya haɗa yana yin da'a kuma ya riga aikata sabo wannan kuskure wannan alama ce ta lalacewa saboda haka kira gare mu baki daya irin yadda aka samu gyara zuciya wata ramadana mu dore akan wannan ayyukan alkhairi da kuma nisantar abin da Allah ta'ala ya hana abu na karshe ne mu dore wajen yin addu'a wajibi ne kamar yadda muka faɗa a wata ramadana kullum sai mun nana ta addu'a kuma ba za mu je na faɗa ba ba don komai ba sai saboda addu'a shine tilahul mu'min makamin da za ka iya riƙa domin ka yaƙi makiyinka da abokan gaba bayan kuma ka yi al'adu bil asba riko da sababi kuma ka yi addu'a Allah ya ba ka kariya daga dukkan makiya da waɗanda suke so su je ba ka a cikin halin haƙulari lalle ƙasar najeriya tana cikin hali na damuwa a wadannan kwanaki ko a wannan watan na Ramadan watan da ya kamata an ce an zauna lafiya wanda yake da'awar shi musulmi ne ya san alfarma na wannan wata wanda yake da'awa shi musulmi ne ya san alfarma na jinin musulmi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to amma abin mamaki a watan Ramadan wanda yake da'awa shi musulmi ne amma yake zubar da jini na bayin Allah wanda suke talakawa ba su je ba ba su gani ba sai kai ta mamaki me yake faruwa wannan musiba ce alama ce ta shi alkiyama manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama cewa a ƙarshen zamani daga cikin abin da zai faru shine yakfurul harj zubar da jini zai yawa a ƙarshen zamani har ya zama la yadri alqatil lima qatal wal maqtul lima qutil za a waye gari shi wanda yake kisan da ka tsaye da shi me yasa kai kisa ba zai iya baka amsa cikakkiya ba shi wanda aka kashe me yasa aka kashe shi ma bai sani ba an sha ruwa dab amma ake kashe bayan Allah yayi azumi yana shan ruwa ana kashe shi me yayi ba da laifi ba shi me yana shi talaka sai kai ta baki. to yanzu misali wanda yake wannan da wa yake rigima tambayar da za ka kira da wannan tarkan yake rigima me yi masa inda hukuma yake rigima wa aika hukumar can wannan ai babu Allah ya fito ne ba yana kasa in ka duba inda aka yi wannan abin a Maiduguri ya kakkasa masu dankali masu doya bayan Allah ne talaka bai san ma ya fito ya dan neman abin da zai ce kai wa iyalan amma a kashe su me yayi a'a kina ji. shi ma bai san me yayi ba kuma da za ka tsaye da mai yin me yasa ke shi ma wata kila ba zai iya gane dalili abubuwan da suke faruwa ana tafsiri a abin nan ana zuwa masallaci bayan isha ana furwa mutane ana kashe su a watan ramadan to ko shakka babu muna bukatar da yawaita addu'a mu daina jin labari kullum ana gaya mana a can ake a can ake ai al'amarin yaduwa yake mu yi kokari mu yi addu'a Allah ya kare na can din mu ma kuma Allah ya kare mu yawaita addu'a kada mu gajiya mu roƙi Allah ta'ala wannan musibu Allah ya yi mana kuma kar ku manta muna faɗa muna sake nanatawa al'umma tana ginuwa ne ta tsaya a kan turba idan an gina ta a kan adalci duk wannan masifar wallahi rashin adalci domin adalci shi ke zaunar da mutane lafiya ah to misali me zaka me koka ka ce an maka in aka yi maka adalci da zai sa ka rika kashi mutane kana a'a kofar ita ce rashin adalci daga nan ake samu barna da yaɗu kuma ta ci gaba shugabanci shine jigo na al'umma ta zauna lafiya ta ci gaba in ba shugabanci mai adalci ba ba da al'umma za ta zauna lafiya duk abin da yake faruwa matsala ce ta jagoranci ko muna sake faɗa muna nanatawa ƙasar mu tana buƙatar addu'a game da jagoranci saboda mu a nan Najeriya jagoranci wata ƙofa ce da mutane suke amfani da ita wajen gina kansu wajen biyan bukata amma ba abu ne na nauyi ba a najeriya a ce wai in aka baka shugabanci nauyi aka bawa so a najeriya aka ba shugabanci an baka makulli na asusu an baka makulli na ka azarta kanka haka tunanin yake shi yasa duk wanda ya yi kafarsa tana kaiwa ɗaya na shiga ɗayar ba ta karasa ba an ce an ba shi mulki ba kafar ɗaya ta shiga ɗaya ba ta karasa ba ma ya zama miliyoniya kafa ɗaya na shiga zai fara wawa su kafa ɗaya ba ta ƙarasa kafa ɗaya ce ta shiga shugabanci kafin ɗaya ta ƙaraso ya sai gida na biliyan kaza ya sai kadara ta biliyan ina yake ta a dukiyar al'umma ake diba to dole wannan sai ya yi backfire ya haifar da matsala al'umma ku duba dai yanzu rayuwar da muke faɗa ai muna faɗa muna nanatawa a yau da nake magana in ka fito bakin wannan titin kace a zo ga kwanan shinkafa biyu kai ɗaya kai kururuwa kace duk wanda yake bukatar kwanan shinkafa ne wallahi Allah kaɗai ya san adadin da shi layi kwanan shinkafa ɗaya ya nuna ashe lalle ana cikin bukata da halin talauci a wannan kasar da mutum ɗaya yake da kuɗin da zai gina gida ya yi mata takala ta zinariya amma in ka ce ga kwanan shinkafa ɗaya ko biyu layin da za a maka ce ka ga saboda akwai mabukata saboda ana cikin talauci ka je asibiti ka tausaya ka gani za a ba mutum magani ba zai iya siya duk dubu uku ba zai iya Ba bai da dubu uku akwai talauci akwai kangi na jahilci akwai duk abin da kake tunani a kasa saboda me shugabancin kana ganin abin da yake faruwa a cikin to ashe muna buƙatar mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari mu kuma mu gyara halayenmu domin Allah ya gaya mana yana mu'amalantar bayi ne gwargwadon yadda bayin suke kuma yace inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuna san gyara ku gyara kanku muna addu'a Allah ya ba mu shugabanci shugabanci na gari kwarai da gaske yana da muhimmanci amma mu kanmu mu dawo kan kawuna mun gyara kanmu in mun gyara to kuma Allah ya mana alƙawari zai ba mu canje mai kyau ai ba daga wata duniya ake kashi ba daga cikin mu ne kuma shugabancin nan in Allah ya ga dama kai din nan da baka da sai dauka ibaka nawa Allah ya ba su shugabanci waɗanda ba taɓa tsammani ba da yawa kuma idan suka shiga ya suke zamowa to wannan matsalar ke mu gyara kawunanmu mu tuba zuwa ga Allah muna da karancin amana rashin amana ta yawa a cikinmu muna da karancin gaskiya gaskiya ta yi karanci a cikinmu halayenmu marasa kyau suna da yawa sai mun gyara to mu kai addu'a sai Allah ya gyara mana ya ubangiji ka mana dauki a wannan kasa ya Allah ka zauna da mu lafiya ya Allah ka mana shugabanni nagari ya Allah Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu Allah ka karba ayyukanmu da muka aikata a Ramadan Allah ta'ala ka ba mu cikawa akan kyakkyawa Allah ta'ala ka ba mu tawfiki wajen dorewa akan aikin alkhairi sannan mu yi addu'a baki ɗaya duniyar halin da ake ciki na zalunci da ake wato rayuwa na mai karfi ya cinye mara karfi da ake a duniya shi ma muna gani muna bukatar addu'a mu kanmu victims ne na wannan an zo an kaka ba mana abin da ba gaske ba ne saboda mai duniyar ta zama mai ƙarfi sai ya danne mara ƙarfi kuma ana gani ci a kyale to muna buƙatar addu'a waɗannan azzalimin yahudawa Allah ya nuna mara ƙarshen Allah ya yi mana maganin su Allah ya jarrabe su da abin da za su shagalta su kyale mummune su rayu a bayan ƙasa Allah ta'ala ya tokar musu da abin da zai shagaltar da su Allah ta'ala ya kare jinin musulmi a ko'ina ya kare kasashen musulmi a ko'ina mu ma anan kasar Allah ya kare mu baki ɗaya musulmi da ainihin wato kasar baki ɗaya Allah ya zauna da mu lafiya dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ta lafiya mana Allah ya tukan magabatan mu Allah ta'ala ya karba mana ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala ya ba mu tawfiki da dacewa a rayuwar mu mu rayu akan kyakkyawa mu cika akan kyakkyawa Allah ya tabbatar da mu akan tabarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya yi mana albarka a garin mu Kano ya yi mana albarka a kasar mu Najeriya Allah ta'ala ya shirya shirya mana matasa maza da mata dukkan waɗanda suke kokarin ya na, Allah ya kawar da su a wannan kasa Allah ya mana maganin su duk wanda suke kokarin zalunta bayan Allah Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin